25 Hausa TV Online ke gabata muku da shirin su mai suna ƙalubalen masana'antar Kannywood. Shirin ƙalubalen masana'antar Kannywood shiri ne wanda yake duba akan abubuwan da suke faruwa a masana'antar ko nasara ko saɓanin haka. Kada ka manta, shirin ƙalubalen masana'antar Kannywood ba a samar da shi ba ne don a ci mutuncin wani ko wata an samar da shi ne domin a baka labarin ka kai tsaye akan abubuwan da suke faruwa a masana'antar Kannywood. Ni da rata Bashir shirji shirin zan gabatar da shirin a daidai wannan lokacin. Sanin kowa ne a yau dinnan. a kafafen sada zumunta. Ana ta nuna hoto na jaruma Maryam Boot wanda hoton yake nuna tsaraicinta. Wannan fili na ƙalubalen masana'antar Kannywood. ya bibi shafukan sada zumunta kuma ya gano mutane suna ta tofa albarkacin bakinsu a sakamakon wannan hoto da aka bayyana a yau din nan na jaruma maryam but wanda hoton yake bayyana tsaraicinta wannan fili ya samu nasarar zantawa da wani malamin addini kuma ya tabbatar mana da cewa irin wannan abubuwan da suke faruwa a kafafen sada zumunta na a ɗauko rayuwar mutum a zo a tona masa asiri yin hakan ba daidai ba ne kuma duk wanda yake irin wannan ba zai taɓa samun nasara ba to yanayi ne wanda za mu cewa al'umma mun tsinci kanmu a wani ƙalubale ba wai a masana'antar kaniwood ba ma Ƙalubale ne wanda ya shafi rayuwarmu ki ɗaya kuma wannan ƙalubalen ba zai wuce kushe da hasada ba da kullum tunani nake yi ko kuma kullum tunani kike yi ya za a ki tuna wa ƙawarki asiri ko ya za a yi na tuna wa abokina asiri to a wannan yanayi da muka sa kanmu don zan iya cewa sa kanmu muka yi ba za mu taɓa samun nasara ba ba za mu taɓa samun nasara ba dole sai mun haɗa kai mun taimaki juna mun rufa wa juna asiri shine za mu kai matakin da muke so mu kai a rayuwa amma wallahi babu ci gaba a inda ake kushe da hasada babu ci gaba a inda wani yake jin haushin wani ko wata take jin haushin wata saboda za ga ka aikata wani abu wanda Allah baya so daga baya ka tuba ka daina shi Allah subhanahu wata'ala tuni ya yafe maka tun da ka tuba amma za ka ga dan adam ba su ya yafe maka ba ko da ka tuba ka shirya za ga ko da yaushe shi yana kallon ka da wannan abun bayan Allah subhanahu wata'ala wanda ya halicce ka yi samar da kai a duniya shi ya yafe maka an wuce wannan babu to baba babu abin da za mu illa mun ɗauke tunaninmu daga me wane yake aikatawa kullum mu dinga wa juna kyakkyawan zato a mu kasance ba ma hangen me wane yake yi ko kuma me wance take yi mu koma ga Allah mu riƙe addininmu sai ka ga duk mun fita daga cikin wani kalubale na rayuwar duniya amma matsawar za mu zo mu ta tunani akan me wane yake aikata ko kuma me wance take aikata ko kuma wance tana aikata wani abu ko kuma wane yana aikata wani abu yana ganin ba komai ba ne ya bayyana wani abu mara kyau a kafafen sada zumunta to dai Allah yana madakata. yana jiran kowa kuma ita mutuwan nan ba notice take bayawa ba ba sallama take yi ba lokacin da baka taɓa tunanin zaka mutu a lokacin zaka mutu da haka wannan fili na kalubalen masana'anta kaniwood a yau yana jan hankali da 'yan masana'antar kaniwood da su yi ƙoƙarin kiyaye mutuncinsu da yarensu da kyawawan ɗabi'u na al'adarsu da ginshiƙi shine aƙida ta tabbatar da addinin musulunci a cikin shirin fina-finansu da rayuwarsu ta yau da kullum saboda mun zo wani zamani wanda ba kiwon dabba ake ba kiwon mutum ake kuma musamman 'yan masana'antar kanewt ana ganin cewa suna ba da tarbiyya ko kuma su a yaushe su masu ba da tarbiyya ne to duk mutumin da aka ce zai koyar da tarbiyya to ya kamata duk wata hanya da zai samu kalubale ga al'ummar da suke kallonsa ya yi ruwa ya yi tsaki ya ga cewa bai samu ƙalubale ga mutanen da suke kallonsa a matsayin mai ba da tarbiyya ba ko kuma mai wa'azantarwa wannan hanyoyi kaɗai za a bi a magance matsalolin da suke damu a masana'antar kannywood da in ka duba a kafafen sada zumunta a yanzu tun daga kan facebook twitter instagram babu maganar da ake illa wannan magana kuma addininmu na musulunci a bayyana barna shi kansa babban laifi ne din da ga wani abu mara kyau to kokari kake ka kawar da wannan abun kada ya kai ga wani amma mun zo wani zamani wanda mutane jira suke ma ka yi wani abu mara kyau domin a ɗauka a yi ta sakawa tun daga kan youtube instagram domin a tallata wannan abun to kaga mutane suna ɗaya daga cikin wanda suke ba da gudunmawa wajen bayyana mummunar a ah, barna wanda za ka ga in abin kirki ne ya faru za a ga mutane ba su fiya a fostin ɗinsa ba amma da zara an gudanar da wani abu mara kyau to ƙoƙari ake yi a saka a tallata wannan abu bayan addininmu na musulunci ya yi mana tsari akan cewa in ba za ka faɗa alkhairi ba to kai shiru to mutane dai ku sani allah yana nan a madakata kuma duk abin da ka aikata Allah sai ya yi maka tambaya a kansa ma'ana sai Allah ya yi maka hisabi da fatan wannan shiri na ƙalubalen masana'antar kanut na wannan lokacin zan iya cewa kamar kira ne ga 'yan masana'antar kanut da wanda ma ba 'yan masana'antar kanut ba wanda suke yin maganganu ko kuma suke tura hotuna a kafafen sada zumunta da su ji tsoron Allah su sani Allah zai yi sabi akan duk abin da ka aikata a ka na gidan duniya to ga shi mun ɗauko zance ba mu kai ƙarshe ba kuma lokaci ya yi halinsa za mu yi muku sallama a daidai wannan lokacin sai mun sake haɗuwa da ku ɗauke da wani sabon shirin kamar da yadda na gaya muku a baya shirin kalubalen masana'antar kaliwood shiri ne mallakar tashar g25 hausa tv online wanda ni darata bashir ji sharif nake gabatar da shirin a daidai kowane lokaci masu kallo da saurare sai mun sake haɗuwa da ku ɗauke da wani sabon shirin ƙalubalen masana'antar kano kenan shiri mai gamsarwa shirin da aka samar da shi domin ya baka labarka kai tsaye daga masana'antar kai dai ko kuma in ce ke dai kasance da wannan tasha ta G25 Hausa TV online a yaushe domin samun labarka kai tsaye daga masana'antar Kannywood.